da wace dokar a wace duniyar na san dai ba a haka a saudi arabia a zato na america ma ba a yi a zato na nijar ma ba wanda ya zo ce kowa ya kawo kuɗi dole ni dai ban taɓa ji ba to irin masu kashe sardaunan nan wani ya faɗa ba na wai a satin nan kowa ya kawo ajiya dole to ina magana da kuke ce Allah raba mu da mulkin soja Allah ya kawo demokradiya in ji su fa aka ce meye bambancin su aka ce demokradiya da yanci to sunan yanzu mulkin sojan ake yi ne ko demokradiyar ba sun ce me wai wai sun sun na ba da yanci ba to sunan yancin shine kowa ya kawo ajiya dole yanci to an baka ajiya sai aka baka da safe sai bukata ta taso ya ce to ina ajiya ta ya ce sai dai a baka dubu ishirin ko da miliyan ɗari na baka ka san masu arziki za su iya faɗan haka wani irin arziki na kuɗi dunkulkul haka amma an dai arziki ne mu muna da shi na mai na imani me yasa ka faɗa a godewa Allah ba ruba ba yawa to wai ko da miliyan nawa ka bayar wai abin da za a baka a ini in ji dokar makasa sardauna jikokinsu ka kawo dole in ka ce to ina ajiyarka ya ce dubu ishirin rak a yini jama'a kun ganni na wallahi tallahi dubu ishirin ba za ta ishe ni harkar gida na a yini ba Irin mu kuma da yawa ni da ba wanda account to ya zaga shi dokar in inyamur tana ce kai ma da sai ka kawo ya Allah kar ka dora mana wannan doka ya ubangiji ka rushe waccan doka ya Allah waccan doka zalunci ce ya zami noman mu ya zami kiwon mu kace dole mu baka kuɗi kuma kuma sai abin da ga dama ka bamu yanzu wanda ya ajiye miliyan hamsin kace rika ɗaukan dubu ishirin ishirin dubu ɗari a mako zai kai shekara nawa kan ya karɓi kudinsa to jama'a ganin an jima ban da Allah wasa mai tsawalan da zai ga an jima to sai ka ce ko ko nawa ka kawo to dubu ishirin ishirin dubu ishirin ishirin kuɗi ya shiga hannun inyamuri Allah ka rusa wacce doka wallahi da son samu ne wallahi da son samu ne wallahi da ra'ayina ne tun da shugaban kasa general muhammadu buhari wanda ni kam na yadda da shi wallahi da ba zai yadda da wannan a mulkinsa ba jama'a yan jaridu ina kuke ne yan majalisa ina kuke ne malama ina kuke ne talakawan kasa ba za a ba da shawara ba yanzu ajiya ta zama dole in ka ajiye kuma sai abin da aka ga dama a baka wai har ma an ka ce kana so da gwabi sai ce to an raba gida goma tara ne naka kashi daya karfi ya ci kai mai kiranin karfi wallahi Allah ne mai karfi budar baki ya ce karfi ya ci din wanda sai Allah ya bashi da damar da harshen sa zai yi motsi in rubuta zai da alkalami wallahi in Allah ya zare karfin hannun ko na kafa wallahi ba zai iya rubuta ba kai masu mulki a dinga tunani wallahi da ba ku ne masu mulkin ba wallahi wata ma ba ku ba